za mu tafi makaranta kuma akwai wani yaro da aka mun wani wani sangantacce yau zan gigita shi alkura bulala arba'in da siya da sai ta karya jikinsa zan fita sai na je kuma abin da yara suka rage na bara to sai a kawo miki ki ki dan lashe ko kuwa wai ni kullum malam sai abin da yara suka ci suka rage sannan zan ci a gidan nan ke ku kina bani mamaki na ce miki ki dinga min mm, mm, halin tsohon matata Aisha ɗan Kano Allah ya gafarta mata baiwa Allah. To ai ni ba a yi haka da ni ba. Ye? Shi ba mun nake bai miki bayanin halin halin inda yake ba? Ai ni sai ni albajirai abinda suka yi bara shi suka ci suka rage shi da ake kawo mata mata na kuma su lashe. Ah! Gaskiya malam haka ba adalci ba ne wallahi. Hakin ban dariya wallahi tallahi mata malam yau laraba nama za a ci. ai ai ai zo ne kirki ai to ala kiyaye to abi na dau da lafiya madalla so nake ka gyara halayenka ka koma mutumin kirki yadda ka taso da ba wani ba wani abin nan ba abin da kake yi na rashin kyautawa amma yanzu halayenka duk sun canja me yasa a'a yanzu fa ba wani abu da nake faface kawai yan hana ruwa gudu suna zuwa zo su ce da ke na yi kaza kuma ban yi kaza din ba sai ya lalaɓa ce na yi kaza kuma ban yi kaza din ba a'a sun ga cewar kina ta samun albarka so suke ki kukuta ki taimaka ki mun baki a'a ba zan maka baki ba duk da haka shi sa nake ƙara nusar da kai mm. ka dai tunani duk abin da ka san kana yi mara kyau ya wala ka daina ka ji ko kwanan nan ma zan fara zuwa masallaci kin ga zan ba su kunya zan je sallar asuba a masallaci zan je azahar a masallaci la'asar a masallaci magariba a cikin jam'i isha'i ma sai na ji an yi da ni to kin ga daga nan na kunyata su ko kuwa kuma duk wanda zai gaya miki halina a garin nan kowaye shi bayan kiki ke kika haife ni ta ina zanin goyo kike ta ɗawainiya da ni aka zo kika sani a makarkata duk da ban yi karatun ba kike har gobe biki daina ba to kin ga ba wanda zai gaya miki halina <laughs> yanzu kin ga na shiru mm. kuma na sake shiriwa zan samu ƙwarya ma in kaɗe mangwaron nan gaba ɗayan zage shi wannan in ɗauka kai na kai kasuwa sayar ka da kayi abin kai ha ba gwaggwa ai in Allah da za mu bewa mara kunya. yanzu dai kayi alkawari ko na yi alkawari yawa to kaga ka san da dake kake hawa ko ga ta can yawa to ya lalace gashi can ba taya ba taya kin ga za a canza masa siddi ba tayar gaba kacar ma gashi na ruwan sama ya dake ta gaskiya ya gogo a gyara mu abin da nake so da kai ba gyara maka zan yi ba to in dai kai alkawari kuma ka canja halinka mashin zan sai maka babur gogo limfan kenan ko shi fa Allah ya saka da alheri gogo Allah ya ja ku wallahi tallahi gogo ne muke alƙawari na na zan ba su to shi ke dan da kika ce zaki sai min babur ni kuma zan ba su